dsp fajiya Tajiri shine kakakin hukumar 'yan sanda a jihar gombe ya yi karin haske kan batun a hirata da shi ta wayar tarho an fara bincike kuma wayanda suka gansu sun ba da shaida amma muna kokarin cewa duk wanda suka eh, suke so su aikata abin da zai kawo mana mazamin tsaye yan sanda jihar gombe suna daidai za su fi da su inda suke kuma hukumar yan sanda suna mai gargadi cewa kada wani ya gan cewa shi zai aikata abin da zai kawo rudani ko shi waye ne doka za ta haushi. To wannan al'amari kaga ya faru ne a bayan zaɓe ku. a garin mu muna ganin kamar an kulle munafici amma sai dai bayan bincike za mu kara muku bayani. In dai ba haka ba mutum an riga an gama zaɓe mai zai kai wani da takardar jibuyi yana dannawa har da dokar hotun jiyo. Ta san ba daidai ba ne. Ana sa ido duk wanda ya kama shi da wannan sai mun gudanar da gaban kotu kuma zai Shugaban makarantar sakandare shi ma ya yi bayani yadda abin ya faru da kuma irin abubuwan da suka gani a hannun mutanen. Eh, suna na Ahmed Madugu, principal na Gwamnan Science Secondary School Gombe. Misalin karfe sha biyu saura kwata haka, waɗansu zauna gari banza sai suka tsallako ta katangar makaranta ta yamma inda gidajen ɗalibanmu suke. waɗansu sun gama fefan su sun koma sai suka haɗu da waɗansu samari irin yan iskan nan dai mutum kamar da haka sun taho da wani kati na alamar irin na jam'iyyar siyasa haka na pdp a wuyansu so daga nan shi kenan sai suka tare da yan makarantar suka dawo daga gama fefan nasu suka ce wai su zo za su ɗauke su hoto sai suka ce sun gazu da kayan irin abun zaɓe haka suka ce ah, wani irin hoto kun je kun samu hukuma makaranta kun su to ba su ba su cikakken amsa ba sai suka ce a ah, ai bayan mun ɗauke ku hoton ma za mu dan ba ku wani abu na goro haka din nan wanda za ku dan je ya taimake ku suka ce a sai ɗaya gudu sai ya zo shi ya zo ya samu vice principal dina one administration shine sai ya gaya mata akan cewa ga ba abun da yake faruwa hmm. to daga nan dai shikenan sai suka zo da yaron ya zo ya faɗa ne aka faɗa wa securities ɗinmu sai suka je suna zuwa kafin masu ita gurin masu garza da gudu sun sake tsallaka katangan kuma sun suka gudu baya ga wannan menene kuma aka gani a wajen su akwai ballot papers a abun kuri'ar zaɓen har ila yau na ji ta bakin ɗaya daga ɗaliban da mutanen suka nema da su taimaka musu dangwale a kan katunan zaben sunana muhammad salisu aliyu Science School Gombe. Lallai yau bayan na je pepa mun yi practical in chemistry. Da na dawo shi sai na ga wasu mutane sun shigo hostel. To da suka shigo kuma ɗaya akwai polling agent card a wuyansa amma na PDP. Shine suke tambayan ɗan uwana suka ce akwai wani aikin da suke so ya taya su. Sai ce wani irin aiki sai suka ce zai je ɗan taya su wani tomfirin ne. da na fito bayan sun koma gefe sai na je na same su sai nake tambayan su na ce to me suka zo nema ne sai suka ce mun ai sun zo ne suna neman a hada su da ɗalibai kaɗan za su taya su tamfirin ɗin wasu ballot paper amma za su samu wani abin da za su ba su kaɗan. Kwai abin ɗaukan hoto a ciki don sun ce duk wanda ya yadda zai musu tamfirin ɗin za su ɗau hotonsa sannan za bashi kuɗi abun daukan hoton da na bidiyo ne Abdullahi muhammad nuna amurka daga bauchi a najeriya